ci gaba da fafata da ake wasannin sada zumunci tsakanin kasa da kasa a jiya kasar japan ta samu nasarar doke faragai da kwallo hudu da biyu ita kuwa poland ta lallasa lithuania ne da kwallo hudu da nema har ila yau za mu leka can kasar rasha inda ake shirye-shiryen fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a yayin da ake shirye-shiryen fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya din na shekara 2018 wanda za a fara shi gobe 14 ga watan yunin shekara 2018 a can kasar rasha hukumar da kula da wasan kwallon kafa ta duniya din ta bayyana sunan nesto fitana dan kasar argentina a matsayin alkalin wasa wadda zai hura wasan farko wadda za a buɗe gasar tsakanin masu masaukin baki kasar rasha da takwarata da kasar saudi arabia a can moscow inda nesto dan shekara 42 da haihuwa yana daga cikin alkalan wasan da suka busa wasa a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da ta wuce a shekara 2014 a can kasar brazil haka kuma dai samu taimakon alkalan wasan gefe da gefe john pablo beleta da kuma hanan maidana da kuma sandros wanda zai kasance mataimakin alkalin wasa na hudu a yayin wasan da za a bude shi gobe da misalin karfe hudu na yammaci agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi har ila yau hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta duniya din ta bayyana kasashe uku waɗanda za su ɗauki gasar ko kuma za su ɗauki nauyin daukan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya inda ta bayyana sunan kasar amurka da kasar mexico sai kuma kasar canada wanda su ne za su dauki gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya mai zuwa na shekara 2026 dai shugaban hukumar da kula da wasanni na kasar amurka carlos cordiaro ya bayyana murnarsa da godiya ga samun nasara da ƙasarsa ta yi cikin jerin sunayen ƙasashen da za su ɗauki nauyin wannan gasa na shekara 2026 iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya.